ko kuma shan inna bayan nasarar yakarta a 2020 duk da cewa an yi gaggawar sake yi mata rubdugu da ya taimaka wajen bacewarta gabanin sake dawowarta a jihohin kasar tara cikin watan afrilun shekarar nan batun da farfesa isa abubakar saddiq ke cewa akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa don sake kawar da ita gabanin ta juye zuwa mai haɗarin da aka saba gani a baya wato an shawo kan ita kwayar cuta wadda ake kira wild polio virus wanda ita ne aka fi damuwa cewa tana jawo cutar polio to amma a duk inda ake dama yaƙi da ita wannan har aka yi galaba akwai wata sabuwar nau'i kuma wacce ita kuma kaman daga jikin allurar rigakafin ne ake samu in an yi nasara akan wancan yaƙin hmm. ita kuma wannan da bata kai waccan karfi ba eh sai ta rika kunno kai to irin hakan ne ake samun bullar su to abin tsoron shine cewa in aka ci gaba da samun irin su ana gudun kar waccan din ma wacce ake tsoro din ta dawo yasa ake ta kira akan mutane a ya dauki matakan da suka dace na wajen dakile wannan din ita ma wato ba wai ana samu ne kaman ya jawo wani cuta da za a gani kaman yadda waccan za a ga kafa ta shanye ba amma ganin ita kwayar cutar ne ne hmm. da ba wai an ganta a jikin dan adam ba to ganin ta ma an ɗauki bayan gidansa an auna aka ganta shine hmm. abin damuwan da ake ciki yanzu to babban matakai da ya dace shine dai allurar rigakafi shine babban al'amari da ya kamata akwai irin yara waɗanda ake kira zero dose wato waɗanda ba a taɓa musu ba ma to idan suka yawaita to a jikin irinsu ne ake iya samun wannan in kwayar cutar har ta balla shine ake so wato duk irin waɗannan yaran da da ba a samu a yi musu ɗin yanzu hankali duk sai ya karkata a kansu domin su ne za su iya jawo dalilin da ita muguwar kwayar cutar ma ta iya dawowa in ba an yi sa'a ba tun farko dai a shekarar ashirin ne hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar da kawo ƙarshen wannan cuta ta polio a Afirka baki ɗaya sai dai tun bayan zaftare tallafin da Amurka ta yi masana a bangaren na kiwon lafiya suka bayyana fargabar yiwuwar dawowar cutuka da dama ciki har da cutar ta shan inna sai dai ko akwai wasu matakai da mahukuntan najeriya ke dauka a yanzu bayan sake ganin bullarta farfesa muhammad ali fate shine ministan lafiya na kasar. to muna ƙara jaddada wa mutane muhimmancin gaba da yayansu a musu rigakafi an samu type 3 a guru wanda wuri ne wanda harkar tsaro ya ɗan takaita irin ƙoƙari da ake yi amma wannan yunkuri da muka sake yi yanzu da gwamnatinmu na najeriya da gwamnatin chadi da gwamnatin niger da kamar mun haɗa karfi kuma muna kira iyaye su tabbatar da cewa sun yi iyakacin kokarin su daga an haifi yaro ko an zo zagaye na bada wannan rigakafi a da rigakafi domin shi polio za a iya kare shi ta rigakafi zai rage damar da yara su kamuwa da cutar da zai iya kassarar da rayuwarsu a ci gaba da kokari don a tabbatar da cewa an ba kowane ɗa rigakafi kwallon cutar ta polio a baya-bayan nan ya sanya shakku kan yiwuwar iya kawar da ita ɗungurungum daga wannan ƙasa ta yammacin Afirka. Kuda yake masani Farfesa Isa Abubakar na ganin muddin aka ɗauki matakan da suka kamata ko shakka babu cutar ka iya zama tarihi. Allurar rigakafin da suka dace wannan wanda an haifi yaro ake kai shi lokaci zuwa lokaci ake yi wanda har da na shan innan a hmm. cikin kuma cututtuka to ana so a daɗa inganta shi ya zama na kayayyakin cikakken aikin an samar da su a asibitoci kamar yanzu dai babu laifi ana yi to amma kuma mutane ana so su bujiro su je su rika kai 'ya'yansu ana yi musu akai-akai domin a shawo kan cutar sai kuma irin wanda ake shiryawa lokaci zuwa lokaci na kamfen wanda ake zuwa gida-gida ake yi dinnan to shi ma ana son a daɗa inganta shi domin ya ƙara ƙarfafa to wannan mataki na allurar rigakafi idan aka ɗauka aka inganta aka samar da kayayyakin lokacin da ake bukata misali ita wannan allurar rigakafi ba ta son ta rabu da sanyi ko misali zarrati to kayayyakin da za su barta a cikin sanyin nan kaga sun hada da firiji iri-iri wanda har da na sola ma duk ana to dukansu da kuma irin kayayyakin da za a ake sa ta a ciki in za a tafi a je ana yawo ana yi din nan dan kar sanyin ya lala ya ragu to duk su da kuma ma'aikata waɗanda ƙwararru ne wanda aka musu horo don su yi wannan abin sun san muhimmancin abun kuma to a samar da kuɗaɗe kuma isasshe domin a zaga ko ina da ko ina lungu da saƙo a tabbatar yaran nan da ba a samun su hmm. a same su a yi musu domin a kawar da wannan cuta baki ɗaya gaba ɗaya Tsawon shekaru aka shafe ana kai ruwa rana tsakanin mahukuntan Najeriya da ɗaiɗaikun jama'a game da rigakafin wannan cuta batun da ke sanya shakku kan yiwuwar ko iyaye za su sake aminta a wannan karan don bayar da 'ya'yansu ga rigakafin gadi abin da wasu ke cewa. A gaskiya ah, ni batun duk wani abu da ya shafi wani rigakafi ne gaskiya ban yarda da shi ba dalili kuwa wannan wani manufa ne da ake amfani da shi a yaƙi wasu al'umma a duniya saboda haka ni ban yarda da shi ba ban amince da shi ba in fact akwai wani taro da aka yi na world population reduction da bilge da ke maganan cewa sun sami nasaran dakile population ta ba da vaccine din polio to in banda abin da me ya hada polio da population kuma ya za a ce sai an sa maka kwayar cuta rigakawai a jikinka sannan ita jikin naka ya yi developing rigakafi in case in cutan ya shigo in bai shigo ba ka already ba an sa kan maka ba so gaskiya ni ban goyon bayan haka yara na na da yara hudu muhammad ne kawai lokacin da na yi aure da yake ban da masani akan abin ne kawai na ma wasu daga ciki shi ma amma duk sauran na ba wanda na ma sannan kuma kowannen su alhamdulillah suna nan da lafiyar su lau gaskiya ita allurar polio allura ce wacce take ta rigakafi bahaushe ya ce rigakafi ya fi magani a wannan dalilin ya sa mu muka yarda da ita muka gamsu da ita domin an sha yin bincike da yawa akan wato abin da ya shafi polio din nan ba a taba samun wani sakamako da ya nuna cewa tana da wata illa a zahiri ba gaskiya akwai buƙatar mutane su waye su gane cewa a dadewar da aka yi ana yin wannan rigakafin polio inda akwai wata illa to da tuntuna ta bayyana domin ba tun yanzu aka fara ba shekarun da yawa. ba Lawal daidai shine shugaban kungiyar masu larurar shan inna wato waɗanda cutar ta polio ta nakasta ya ce dole sai an jajirce tare da wayar da kai sannan za a iya yakar cutar ta polio. Wannan abun bakin ciki ne ba mu ji daɗi da wannan abu ya dawo ba don muna ta murna cewa ƙarshen samun yara masu larura ta cutar shan inna ya zo a Najeriya mun yi biki an ba mu certificate an cire mu daga sunayen wanda suke da wannan larura. amma ah, abin tun da Allah ya kadarta ya dawo to dole muna ba ma'ai gwamnati da mu kanmu masu wannan larura da shugabannin da aka yi aiki da su da sarakuna da 'yan jaridu da dukkanin wanda ya san ya ba da gudunmawa to ina ba da shawara akan a zo a ci gaba da fafatawa don ganin ƙarshen wannan abu. To amma a kullum ita rayuwa dama haka abin yake kaga lokacin da muka ba da gudunmawa aka yi wancan abin mun yi ta ihu cewa to yanzu an kori polio waɗanda suke da cutar ya kamata kamata a kawo musu wani tsari na taimaka musu wajen kula da lafiyar su da sauran abubuwa iri-iri amma tun da aka kori polio ba wanda ya kara kula mai cutar sha'in a Najeriya wannan abin bakin ciki ne cewar dai daidai duk da yake akwai ɗimbin masu wannan larura a lungu da sako na najeriya ko kusa ba su samun wata kulawa daga mahukuntan ƙasar duk da yanayin na ƙasar da suke fuskanta wanda ya zama dole iyaye su miƙe tsaye don ganin yaransu ba su kamu da wannan larura ba har yanzu dai nahiyoyin afirka da asiya su kaɗai ke da sauran masu ɗauke da wannan cuta ta polio ko kuma shan inna yadda sauran sassan duniya da suka kammala murku murkushe ta. Tumadalla duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce ke dasa aya a wannan mako a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakilin mu muhammad sani abubakar sunana azima bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya tuwan gaida azima bashir aminu Makonni kaɗan gabanin bukukuwan sallar layya mahukuntan jamhuriyar Nijar sun bayar da umarnin hana fitar da dabbobi zuwa ƙetare. Ga alama dai an ɗauki wannan matakin ne don hana tashin farashin dabbobi a wannan lokaci. Yayin da wasu ke cewa matakin zai iya cutar da tattalin arzikin ƙasar. Za mu so mu ji ra'ayoyinku a game da hana fitar da dabbobi daga Nijar zuwa ƙetare. Shin ko meye amfani ko kuma illar wannan matakin ga ƙasar? sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ku bar saƙonninku a shafinmu na Facebook sai mun shi daga gare ku. maudu'in da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan yanzu bari mu je ga fagen shagatawa. Daga sarki ya kai sarki ya gara wani wai gwamna yake